أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا 30 ga watan safar ɗaya bo an gan shi to to daya ga watan rabiul awwal kenan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam hudu wanda ya daidai da 27 ga watan tara miladiya 2022 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da magana akan wannan littafi wato at-tauba wanda ana bayani akan maganar tuba da kuma bayanin tubar waɗanda za a ce su tayi da tuban waɗanda ba su ba tunda ana magana kan an yi halin tauba an yi makamun tauba ranar an yi magana cewa wasu littaubatul ya'asi tuba wadda za a ce mutum ya ɗebe tsammani shi tana isa to yau kuma za a yi magana kan taubatul mu'min indal maut tuban mumini ko mumina lokacin mutuwa shin yanzu mutumin da ya zo mutuwa sai da ya ga mutuwa ta zo sannan sai ya tuba tuban nan ta yi za a karba ko ba za a karba ba kuma wani hali ne za a ce a daidai lokacin in ta kai aka yi saɓani cewa watakila a karba watakila ba za a karba ba Shi ne maganin da za yanzu taubatul mu'min indal maut amma taubatul mu'min inda huduril mauti min baqiyatiz zunubi faqad ikhtalafa al ulama fiha tuban mu'mini ko mu'mina a lokacin da mutuwa ta riga ta zo mutum ya riga ya ga mutuwa zahiri to a wannan lokaci ya tuba daga sauran zunubai wanda ya yi ko ta tuba daga zunuban da ta aikata a daidai irin wannan lokaci faƙad ikhtalafa al ulama'u fi malamai sun yi saɓani kenan faqad ikhtalafa ulama ufiha malamai sun yi saɓani game da wannan tuba qala ba fa qala la tuqbal wasu suka ce kwata kwata ba za karba ba da sai da ya ga mutuwa ya san ba sauran rayuwa komi ya kare an gaya mai yau komi za ka shi kuma komi za a tambaye ka da abin da ka tara za ka bari yau kuma duk kwanakin da aka baka sun kare wataƙila mala'ika ma ya zo ya gaya mutum shi yau ni da kai shi kenan to sannan ya tuba wasu suka ce ba za a karba ba wasu dallo bi qaulihi ta'ala suka kafa hujja da magana Allah da aka ce wa laysatit tauba lilladhina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul maut ai qala inni tubtu al'ana wa ya mutu na hum kufa. suka ce tuba babu tuba ya sai ya sayyi'ati ga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka hatta idha hadara ahaduhumul maut har sai lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayansu ya ga gata nan kala yin ne tutul ya ce yanzu na tuba walallari ne mutu na wahum kufar ba karɓar tuba kuma ga waɗanda suke mutuwa suna kafirai su akan kafirci ba su tuba ba kaga da wannan na aka da guda biyu wanda sai da ya ga mutuwa ta zo ba makawa mutuwa zai ba zai tashi ba ya tabbatar duk alamomi na an gama an gama to suka ce ba za a karɓa ba tuba daga zunubi ko kuma wanda da masu kafirai ne wannan shine ne dalilinsu ya fito ko Dalilinsu wa wanda suka ce ba za a karba ba tunda sai da mutum ya ga duk komai fatar awaye dama ta sulle yanzu ya san mutuwa zai ba zai tashi ba wa ba wasu kuma suka ce za a ansa saboda aka kaga dole nan yanzu sai ka a tsaya a ji to ya za a yi ga waɗannan sun kawo dalili ga wasu kuma sun kawo dalili su ma wasu suka ce wannan saɓanin za mu ji nan gaba ba saɓani ba illa saɓani na ina ne mutuwar ta zo shin an ga mutuwai mutum ta riga ta shigo shi har ya ga cewa shi ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ne ya an nuna mai wannan ko kuwa a'a lokacin da mutum ya ji gargar na mutuwan ne in bai kai gargara ba can ana karba shine za mu gani ya fito ko? ko wanda zai ji alama ya ji alama ya ji alama wataƙila in ba da wani misali a bari mu kasan kafin misalin yanzu wataƙila zai fitowa suka ce wasadallu bima rawa abu ayyub anin nabi sallallahu alaihi wasallam su kuma sun kafa hujja ne da abinda abu ayyub ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughayyir Allah tabaraka wa ta'ala yakan karbi tuban bawa matukan bawan nan bai kai halin gargara ba to lokacin gargaran shine za a yi bayani kuma ko wani ata na'am wani yayi magana wani ata wa an ata an kada samu wani kuma daga ata wannan akhrajahu imamu tirmidhi hadisi na 3537 sai kuma kada cewa wa an ata law qubila tawbatuhu ay bi fawaq ko walau qabala mautihi ni na bata wa an ata yace walau qabala mautihi bi fawaqinaqa ko da a ce mutum yayi tuban ne bi fawaqinaqa abinda ake cewa fawaqunaqa shine kaman dabba da ake tatsa misali ana tatsar raƙumi ana tatsan abin nan raƙumi ana tatsan shi ko ana tatsa shanu ana tatsan dabbobi ƙanana ko manya to fawaku naqa shine daidai sanda za a ce a tatsi dabba a kyale ta ko ɗanta ya shanye maman ko a tatsi kuma a batta ya ƙara dawowa ya fito idan aka tatsi saniya ko ɗanta ya sha maman ya shanye nonon ta gaba ɗaya ko aka tatsi ina aka bata zuwa ta ɗauki wani lokaci ya zai ƙara gudawa zai ƙara dawowa to wasu sun ce su masu raƙuman sun ce akan samu kamar minti talatin ko minti talatin da biyar ai ko arba'in sai ƙara dawowa wannan kuma ya danganta watakila ga koshin saniyan ko rashin ta amma wadda take koshi sosai ta ci sosai to ita wannan in aka tatse ta aka ba ta minti arba'in ko minti hamsin takan ƙara dawo da nonon in an dawo za a ƙara samun wani ya fito ko to fawaku naka kenan na shi na shi ne fawaku naka to to fawaku naka din su dabo da raƙuma ne nasu yafi fi Mun mu yanzu ka ce fawaku bakara wata ya bambanta da na raƙuma ko na raƙuma kuma na eh eh haka ne wata saniya in ta gaba ba dan ba aka na wata ba wata in ta aka hana dan kuma ta hana <laughs> na ake ɗaure dan ba ala yi ke nan ni fa wannan abu a gaba na ake yi ni ma na san gaba na an yi a tatso ni a bani in sha koshi tukuna kafin ma fara wani aiki ni ma na sani gaskiya haka ne yadda kai maganar nan to amma na sani sosai yale ku nike kawai ta rana ku ba ku faɗi ku amma ni ma ni dai san nan ban san minti ba ban san ko karfe nawa ba ba ni iya gane karfe kada kai ka ga kai da abun nan ne amma ni lokacin gaskiya ni ban sanin wai karfe nawa ban sanin ko tsakani ko tsakani yaushe yaushe ne ni dai kawai na koshi tafiya ta nake in basu kawai su ci gaba da abun su to na ka gani ba zan san da ake yi ba amma dai na san yadda ake yi ai wata ma idan aka zo in abun nan ce har sai an zo da dabaibayi ma mata dabaibayi take bari a tatsa an ba ka za ta bari ba ba kwata kwata ta za mata igiya kawai in ba ka wata balle mutum da kafa ko kuma sai an tatsa an kusa cika kware ta harbe ta kwarar da kware kawai ko <laughs> ya zo ka hana ɗanta ita ba ta hana ta rike shi sun iya rikewa Allah ya ba su yadda za su rike shi su matse shi su ki saki wata kuma in kuna so ta yi ta ba ku ba ku bata sau da aka dole a zo da dusa a ƙwariya ba da dusa ana tana ci ana tatsa tana ci ana ta in ba aka bai ta ba ta yi sau da za mata wayo <laughs> ba ka mata ana yi ta ba kawai a zo da dama wata rana za a zo sai a zo da dusa ta yi dafa an yi abin nan kuma da can karamci da ni na sani wata rana idan kuka tashi na ku sha nun ba nono kuna son nonon kuma to sai ku cika kuma masakinku da dusa sai kuma ku tafi gidan masu nono sai ku kai masa dusarsu sai su kuma su juya dusa sai su kuma ku masaki kuma da kura da nono kawai ku tawo ku gida kenan an yi musaya kai kun kai masu dusa su kuma su baku kawai sun tatsa sun tara da yawa sai su baku wani lokaci a tafi da kuɗi da dusa a ɗora kuɗi bisa dusan kuma in dusa kaɗan ce ko kuma nonon yana wahala a lokacin sai ta ansa ta auna ta auna ta ce to gaskiya wannan dusar da aka kawo da yan kudin nan dai to amma dai kullum ana tare dangin mu sai kawai sai ta juya dusa ta dauki yan kudin ta kuma ta zuba muku nono ta kawo amma yanzu ina kowa mugu malam talaka mugu shugabannin mugaye kowa mugu kowa mugunta ba wani ba abin na da wanda ta ina wani ina ake karanci ina karanci babu karanci babu ne a riga an zama wani abu daban amma da can ko babu ma abun aka je aka ce ta bada saboda kawai za yau ba ma yi daka amma abin gashi nan sai ta ba da nonon kawai ta ce ba komi ba Allah kai mun lokaci kawai a yi amma yanzu sai su ƙarya kawai ce babu da can wai a ce ma mutum ya yi ƙarya walla abu ne mai wahala kuma in za a yi magana da shi zai zo ya ce in fa aka ce ifa ne aka ce a'a fa a'a ne kada ku samu mai abin kunya mu ce i ko daga baya fa a zo a ce mana a'a haka ake wajen ciniki haka ake wajen mu'amala haka ake ana yin abin da aka kulla wani yazo zai tada ta aje a taro aje a ce mai baka da mutunci ba gaban ka aka zauna aka yi magana ba a zaddala maganan gaban ka sannan ka zo ka ce a tada to ba da mu ba sai dan ka tafi wani wuri can ka tada ta amma mu aje gaban mu yi magana ga ga kowa sannan yanzu a tada maganan nan ta mu ba mutanen banza bane ba za a tada ba ruwan mu da wannan magana ko ba ko ko ba aka ba su ba yanzu ko kuɗi ma za a bada da mutum ya ji zai samu sama da su sai kawai sai canza magana yanzu da za ku yi mu'amala da mutum ko aiki ne ko ijara ko kai da shi ko menene da ya ji zai samu kuɗi sama da wannan kawai shi sai fasa sai ce maka ya fasa ya ma karya ya ce mulmula karya ko sayan abu kai yanzu ka biya mutum kuɗi in dai baka zo ka ansa ba wallahi yana iya sai da shi ya samu kuɗin da ya fi wannan yawa to wannan yanzu wannan ina musulunci ga wannan ina ina ina ina ina dariya ta musulunci ku diba fa kafiri abdullahi bin uraiqit aka yarjejeniya da shi da sayyidina abubakar za su yi hijira shi fa ba musulmi bane da aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma sayyidina abubakar an ba mu izini za mu yi hijira yace asuhbata ya rasulullah ka tafi da ni zan bi ka yace asuhbata ya abubakar zan tafi tare da kai ya fashe da kuka ma saboda murna za a tafi da shi ku duba fa zai bar gidan shi zai bar kowa saboda zai bi manzon Allah za ya wurin Allah da manzon Allah ya ce ya eh, ta murna ummul mu'minin ta ce bata san ma mutum in an yi farin ciki yana kuka ba sai ran nan bayan nan ya ce ma manzon Allah to ga wasu abun hawa dama na ta tanadan mana saboda irin wannan ya kira wannan ba Abdullahi bin wani ya ce ga raƙuman mu guda biyu ka je kai mana kiyan su har sai bayan kwana uku idan abu ya lafa ka zo ka same mu a daidai wuri kaza ka ka mana raƙuman nan aka samu wanda kuma zai nuna han ya mutumin nan ya zo da kwanakin suka yi yana ji ana neman manzon Allah da shi na abubakar idan ka wanda di ya kawo su raƙumi ɗari ɗari raƙumi ɗari biyu amma fa shi idara aka yi da shi ga abin da za a biya shi ya je ya nuna masa hanya ya raka su ya kai masu raƙuman su ya raka su bai ga wannan kuɗin da za a bashi sun yi kaɗan bai ya kalli raƙuma ɗari biyu ya faɗi wurin ko ya riƙe raƙuman ya ƙi zuwa ma ranar kwana ukun su yi kawai su ta jiran raƙuma ba kawo ba yanzu kana ganin kai shatan mota ya ce ma zai zo ya zo ya ɗauke ka wani ya tare shi ya ce ina za ka ce can zai je ya ɗauke ka zai kai ka zariya nawa zai biya ka ce dubu hamsin wance ya ce zo in baka dubu ɗari ya wuto shi zo wurinka <laughs> to wani ma kuna iya kuwa hakan da shi kawai ka buga mai waya yana kwance kan gado sai ka ce mai to gani nan na fito da kana ce wallahi kai na na ciwo ba za ne ba to yanzu wannan mutum ne mutum ne kuma duk mu'amala fa ta mu da mu ake yin wannan abu mu'amala yanzu wanda ya sa kaki ai bai sai musu haka nan ba ranar wannan wani ya zo nan yana aikin kaki ya kwana nan da ya tashi da safe zai tafi muna nan sai malam gambo ya ce mashi baka bari sai karfe bakwai ya ce kai ka sa aikin kaki kau bakwai karfe in tsaya zan bar har bakwai ta ina nan ta ashe baka san aikin kaki ba to malam gambo yana ruwan shi da wani aikin kaki shi yanzu wannan ni dai ina jin su kawai dan shiru kale zo ya ce kai baka san aikin kaki ba ai bai yiwuwa ka je sanda ka ga dama bai yiwuwa sanda aka yi da kai din nan dole kana wurin kawai ya asuwanci ya tafi kamar aikin banza ne fa aikin abin nan ne fa to amma mu nan kowa uzuri zai baka da abin da ya kamata a bada uzuri da abin da ya kamata a mutum ya faɗi komi sai ƙarya ƙarya ƙarya ƙarya to wannan kaga ko tuba ko ma tuban ma ta ƙarya ake in mutum zai tuba ƙarya kawai ke zai faɗi ne kawai bai shi ma da gaskiya san ƙarya ba bai tuba ba sai dai tuban mazuru to ku duba aka je ko ranar da aka yi da shi ya kawo raƙuman nan yawa su suka tafi kuma bai kuma tona ba bai tona dan ya rike waɗancan ba ko kuma ya faɗi dan a bashi raƙuma ɗari biyu ba shi da za a ba 'yan kuɗi takaitattu kuma lokacin shi ba musulmi ba in ko mu musulmai to sau da haka nan ne abinda muke so mu gane eh, wannan idan bai kai gargara ba ba gaya mai mafawa kunaka ko gab da wannan ne وعن الحسن رضي الله عنه أن إبليس قال هنا أهبط إلى الأرض إبليس يا فدي زد أكا كوروش أكا سوكي شروع أسا يتي وعزتك وجلالك إنا رنسوا دبوايك كد جرمان كد دوككك لا أفارق ابن آدم بزن كالت أن آدم با وروحه في جسده ما تكر دي shi yana nan a rai in ba riga aka zare ba kenan ashe matuƙar jiki na nan a rai ba a riga aka zare ba shi ba zai kyale mutum ba to ya nuna kenan a daidai wannan lokacin in mutum ya yi wani abu ana ansa na tuba ko na wani abu ashe kenan shi iblis kan shi zai rabu da ɗan adam ne sadda ya gane tabbas ba sauran rai a jikin mutum to daga na an sallama ko dai mutum Allah ya taimake shi ya sha Allah ya kwace shi ko kuma iblis ya zamir da shi Allah ka tsare mu ya fito ko to kaga wannan akwai dalilai kenan da ke nuna hujjojin waɗancan wannan kenan wa qala fa qala wa izzati wa jalali shi iblis da yace ba zai kyala ɗan adam ba matukar dai akwai sauran rai a jikin shi sai shi kuma Allah ya ce ya ba iblis amsa yace wa izzati wa jalali ni kuma ina rantsuwa da buwayata da girma na la aghliqu ba baba tauba ma lam yughargir ni kuma bazan kulle mai kofar tuba ba matuƙar rai shi bai gargara ba kenan rai bai zo makoshi ba shi ne gargar yau gargar gargar abin nan ba gargarar rai shi ne lokacin da rai ya riga ya zo makoshi ya tsaya ya san nan yana makoshi a lokacin mutum ya ga cewa aljanna za ya kowu ta zai je shi ne gargar za mu ga fasar shi nan gaba ya fito ko fal'ula fal'ula an kal fal'aula kenan ko abin da ya fi dai Shi ne sai a ce yanzu za a haɗa maganan biyu kenan kun ga waɗancan sun ce mutlakan ba a karba waɗannan kuma sun ce mutlakan ana karba suka kawo dalili can aya qur'ani waɗannan ma suka kawo dalili da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma an ce hadisan su kuma imamul hakim ya ce hadisin kuma shi sahihul isnadi isnadin sa mai kyau ne ingantacce ne to wal aula an yuqala abin da ya kamata dai mu ce yanzu in za mu haɗa maganan biyu shine mu ce inna taubata maqbulatun min sa'irin zunubi ma'adal kufuri. a ce tuba ita karɓaɓɓa ce amma ban banda kafirci ma dama fil mayyiti da ramakin yamkinuhu an yi yudrika taubata bihi wa ya ha kun gane wato tuba in dai ba kafirci ba ne, to ana karɓa matukan mutum yana da sauran lumfashi wanda zai iya kawowa a ran shi ya tuba kuma ya yi niyyar tuba da ya samu ya ce ya tuba ya yi niyyar tuba a ran shi ba da sauran rai kenan ko kaɗan ba to tuba ta karɓi in ba kafirci ba ne dalili shine suka ce shi kafirci babba ne ba zunubin da ya shi girma to idan za a yi tuba shi su ma sai ta zama tuba babba sannan kofar na buɗe babbar kofa idan aka riga aka matsa kofar ku auna wata kofa shine misalin da zan ba ku ɗazu kamar sliding door irin wanda ake kulle shaguna kamar yadda ake sauko da wannan abun, ba aka ake jawo ta a sauko da ita ba to lokacin da take buɗe gaba ɗaya babban kaya ba zai wuce ba sadda aka yi ƙasa da ita saura yar kaɗan a rufe tana ciki kuma kai babba za ka fito amma ɗan boyara in ya zo wutowa fa ɗan zomo in ya zo wutowa fa toron giwa in ya zo ya wuce fa to na misali ya fito to kamar haka kofar take idan kofar tuba tana buɗe sannan ba a fara tsuke ta ba saboda mutum zai mutu to babban zunubi ma in ya zo zai bi ta wurin ya wuce a tuba sai a gafarta shi shine kafirci amma sadda kofa ta matse an kusa mutuwa to kofar tuban ta matse a wurin mutum shi wannan kasa ce to kofar ta zo an yi kasa da ita saura ya kiris to sannan ƙananan zunubi ne kaɗai za su iya bi ta wurin su wuce in an tuba su wuce su sun sha amma babban zunubin ya zo sai zai karo ba zai wuce ba saboda shi kofar an matse ta sannan misalin ya fito to shi ne abin da ake so na a gane na haka idan mutum ya kusa mutuwa an matsa kofar tubar shi to idan da sauran lumfashi ko da na minti goma ne wanda zai iya hararo tuba ya tuba ya nemi Allah ya yafe mai to kananan zunubai ne za su wuce wanda ba su kai kafirci ba su ne za su iya bi ta wannan kofar don sannan an riga an matse ta ya kusa mutuwa amma idan ya bari aka sauke ta gaba daya to komi ba zai wuce ba an kulle kenan gaba daya gargara ta zo saboda sannan ya riga ya tabbatar ba zai tashi ba ba sauran minti kuma ma har ya ga aljanna za a sa shi ko wuta za a sa shi to sannan ne zai tuba ya ka ko to shine ba ji ba gani a ina ba ji ba gani ai komi ya rikice sa. eh ya ce ba kaga har yana jin magana ba ma kaga sannan kofa da ko ba sannan buɗe take babba saboda yana jin komi yana gane komi har ma kallon baban a yake yi kaga ai da sauran abu baban sai in ba annabi yace mai yace mai ka tuba ka ce la ilaha illallah sai duya kalli baban shi sai sai ya juyo kuma ya kalli annabi annabi ya ƙara maimaita ma sai ya ƙara juya ya kalli baban shi ai kaga da da hankalin shi ma da garshe ba annabi ya ce masa ati ai baban shi ya ce ati abal qasim ka bi baban qasim sai kaga ai a cikin yana sai ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma ita kadai lokacin ake so yayi saboda ya samu ya kubuta to kuma sai yayi ya fito ko to shine na abin da aka ce akhzan min itlaqi qawlihi ta'ala karatun nan fa yana da ɗan girma ku dore ku gane shi don shi malamin littafin ba na yanzu ba ne idan aka zo abin nan ne sai ka tafi ka je ka sha aiki sosai sanan ka gano inda maganganun su shi yasa littafin gashi dai fedin shafin shi ba su da abin nan amma ginshi littafi ne babban littafi ne sun haka mutum lura sosai da bayanin malamai ne jigajigai ne nan wanda suna da mahanga babba suka ɗauko abin nan ɗin mutum to kai kuma matsalar ka sai ka zo ka karanta wannan littafin ka tafi ku gardama da wanda ke karanta halari to ya za a ya gane abinda da kake so ka gaya mai ka je kana maganan tuba kawai ka gaya mai shuruɗin tauba talata kawai ka gaya mai ka kyale shi shi su ya sani shi za na kawo hazari ba rena littafin ne ba ba daga nake fara magana wa shuruɗin tauba talata a sai guda uku ne a kawo kawai a ce gashi annadamu al'auni ne annadamu alama ba ta gashi gashi gashi ai wannan to kuma a zo a yi mai wannan tura abin da yawa ba zai gane ba shi mu dai kawai sun ce zai ce mun ce an ce mana sharuɗan duba uku ne kawai shi ke nan ya fito? to sau da wani abin ko kaji shi ana magana kan shi kawai kai shuru haka magabata suke idan za su ji waɗanda suke kwashe-kwashen maganganu suna ji sun san ba mata inda za su biyo wajen masu to shuru suke yi sai dai su koma gida su yi rubutu saboda masu hankali su su gane me ake so a ce sun tafi su fama da waɗancan hayagagar wata rana ya fito na'am to shine nan sai suka ce wa wannan aka ce huwa ya suka kawo hujja fi qaulihi ta'ala yace huwa yaqbalu tawbata an ibadihi Allah shine wanda yake karban tuba daga bayinsa yace wa ghulqa ba'du abwabiha li huduri al-maut an kulle wasu kofan bangaren kofan ne yace wa galqu za a ce ma wannan ina fata an gane ko a mai wasanni wa ghalqu ba'd abwabiha ay li huduril mauti a ce an kulle wa ghalqu wa ghalqu ba'd babiha li huduril mauti la yamna'u min khurujiha minhu tunda kofan ka dan aka rufe ko kulle wani bangare na kofan baya hana tuba ta fita ta nan ta samu sai amfani kenan ya anna izamaha aidu iza mai taubati min al-kufri kunji saboda girman wannan tuban ba ta kai girman tubar da ake yi daga kafirci ba ita tuba daga kafirci ba ta iya wucewa sai lokacin kofa na bude gaba ɗaya kamar yadda na baku misali da wannan kofofin da sliding wannan abin da ake jawowa to akwai kayan da in aka zo a shigar da shi ko a fitar da shi daga wannan kofa in ba an bude kofar gaba ɗaya ba wani lokaci ma ko an shi za a shigar ko za a fitar aka kawo bakin kofa aka ga girman shi ba dole a ce a tsaya a tsaya a ƙara daga kofar sama ba saboda girman shi ne ko za a fitar da shi a ce saboda girman shi to haka ita ma tuba idan ba babba bace ta zunubi ko ta samu karamar kofa tana wucewa amma babban to ba ta samu ba ta wucewa sai lokacin da kofa ke buɗe gaba ɗaya na haka kulle wani bangare na kofa baya hana ƙananan zunubai su wuce matuƙar ba su kai kafirci ba وتعمل هنا قوله وتعمل ومن ومن ومن تعمل قوله تعالى هنا wanda ya lura da magana Allah nan da aka ce an ibadihi ba an ibadihi ba walam ya min ibadihi ai ba cewa akai min ba sai aka ce an ai fahima zai gano anna isharatal aya wato abinda ayan take nunawa shine annal abda idha wasala fi qurbil mauti bawa lokacin da ya kai kusa da mutuwa ila halatin la yastati'u tauba zuwa ga halin da ba zai iya tuba ba to shine wannan fa inna Allah yaqbalu taubatahu allati yaqumu ta'ala maqamahu fi suduriha ai, anhu wato kenan sai Allah baraka wa ta'ala ya tsaya masa a wajen wannan tuban wanda take tana cikin ya riga ya kawo ta a ran shi sai Allah ya tsaya mai ya samu ya samu wannan kaman a ce ne ina wannan misali ne don a gane walillahi al-masal a'la kamar misali lokacin wannan karfin in na bada misali in kasuwa ai su suna gane kofofin ai kofofin kala kala ne ko ko su masu gidan sama ne suke wannan kofa ni dai ban sani ba ko masu jakwala ne suke wannan kofa da ake jawo wannan na kama ita wannan ta yi kari ko ta yi kari oho ban sani ba dai wanda ake jawo wannan a stoko ko eh yanzu duk masu su ba su shopping complex ɗin so ne shago ko yawwa ni na san ba sai su to ba akwai shaguna wanda ake yi kai daidai dai kudinka daidai shagalinka in ka ga an yi wanda aka yi masu wannan sliding kofofin nan sai ka yi sliding kudi sosai kai ma <laughs> wani abu da ka gaishe ba sai ka gane ba an yi masu abun nan ne to misali ne sai aka jawo kofan nan ti za a rufe wani abu da kai ka ga wancan kana so ya fito sai ka tare ta ta kasa ka ce fito zai fito ko ba zai fito ba ba ku gane ba da aka jawo kofar yaranka suka jawo sai ka ga ashe akwai wani abu da ake so ya wuto wurin sai kawai kai haka da shi sai ka tare kofar da hannu sai kai kuf sai ka jawo shi ya fito ko bai fito ba to kama haka Allah zai ma wasu bayin saboda sun yi niyyar tuba ga mutuwa ta zo gab da su amma an kusa rufe kofar tuba to su sadda suka zo sai Allah ya jawo su saboda ya san sun yi himman tuba sun yi niyan tuba ka a bari su karasa cikawa ba su tuba ba to sai a amfani da kamar hizgo su saboda aka so sun samu tuba to shine yana ake ya fito saboda Allah ya so yi masu gafara to ka a rufe kofar nan suna ciki to su sai Allah ya tsaya masu wajen jawo su ko a fisgo su su fito da wuri saboda su an gani a zuciya suna da abin din tuba duk da ran ya kusa karshe shine na akai magana fa inna Allah ya qabalu tawbatahu allati yaqumu ta'ala maqamahu kaga fi suduriha wajen farkon tuba anhu wa amma al-aya as-sabiqa wal murad bi sayyi'ati fiha anwa'ul kufri wancan ko ta can da akai magana aka ce wanda suka yi su ko na sayyi'a su kuma ana nufin wasu daga cikin ayyukan nau'ukan kafirci ne ba duka ba bi dalili in an zo wanda ba za a karbi tubarsu ba to su nasu kafircin ne duka tsantsa ba ƙananan zunubai ba ne balle a jawo su tsallaka bi dalilin kaulihi ta'ala walallazi na yamutuna wa hum kufa kaga waɗanda suka riga su aka wasu suka cika ba jawo su ba za su samu ba an riga an rufe kofar su yani tawbatuhum la tuqbalu ba'da mautihim inda mushahadati alamil akhirah aka ce ana nufin ba za a karbi tubarsu ba su bayan sun riga sun ga yanzu sun bar wannan duniyan har sun fara kallon duniyan lahira a can to ba za a karba ba fa ma'ana na haka yanzu a dunkule ma'anan abin da zamu ce annal kufara la tuqbalu tawbatuhum fi waqti fi waqti al-ya'si kafirai ba a karɓar tuba su lokacin da suka ɗebe tsammani sun riga sun san sun tsallaka ba za su yi rayuwa ba za su yi komi ba sawa'un tabu hina hudurul maut fi waqti al-ghargharati am ba'dahu ba'da intiqalihim ila alamil barzakh aka ce duk ɗaya ne sun tuba ne lokacin da suka je gargara gargara sun riga sun shiga gargara ko kuma au ba'da intiqalihim ila alamil barzakh ko kuma bayan sun riga sun shiga kabari kenan shine ba alamul barzakh sun riga sun tsallaka wannan nan akwai namba na hudu a karkashin shi yace asirru fi adami qabuliha hina al-ya'si wato sirrin da ke cikin da yasa aka ce ba za a karbi tuba ba lokacin da mutum ya ɗebe tsammani shine annamin min shuruɗiha yana daga cikin sharuɗan tuba ya alla shi shine mutum ya yi niyan ba zai ƙara ba to yanzu ba saura wadhalika inna ma ta ma ta'amakkuni ta'ibi min adh-dhanbi wa baqa'i al-awani al-ikhtiyar wannan ko ana yin sa ne inda shi mai tuban wato yana nan yana da dama yana iya aikata wani zunubin yana ganin akwai sauran lokacin zaɓi sai ya tuba kaga wannan shi tuba ya ta gaskiya amma wanda sai da ya ga dama ba saura ko ya tuba ko bai ya san yau ba makawa yanzu dai lokacin tafiya yayi sannan ya ce yanzu ne zai tuba ba za ta yi amfani ba ya fito ko ya fito wannan ya an gama wannan saboda aka tuban mumini da wanda matan mumini ba kun ga bambancin ta ga kuma inda za a hada na'am bayani ne abinda malam yake cewa shi ne idan ya kasance zunubin da mutum yake da shi ba kafirci ba ne to ko gab da lokacin mutuwa ne komin kankantar shi ana sa ran za ka tuba shi domin a lokacin da ya kusa cika wannan sai da ya ga mutuwa to in an so da tuba shi in zunubi ne ya yi har yanzu kofan ko an zo da ita ƙasa to kananan zunubi su suna wucewa ko an kusa rufe kofan amma an riga an datsa kofa to wannan ba a karɓar tuba sai dai shi in ba kafirci ba a bashi ta ta mashi'atin lahi Allah shi ga dama abin da zai da shi to amma wanda ya zo kafirci ne yake da shi shi bai tuba ba sai da kofar nan ta zo yar kaɗan ko ya tuba a lokacin zunubin shi bai iya wucewa ta wurin balla karbi tuba shi to na ka shi wannan ba za karba ba shi ne abin da ake nufi amma wanda ya tuba shi yana da ƙananan zunubai komin kofar take kaɗan in an so shi aka ce irin wannan da ya tuba to Allah ya so shi da rahama ko ya tuba ko kuma lokacin Allah na so ya tuba sai a yi mai kamar yadda na bada misali a fisgo shi kawai gab da zai cika din komin sauran karancin mintin saboda lokacin shi laifin shi ba kafirci ne zai iya wucewa ta wannan kofa shine ma'ana na farkon cewa waɗanda suka ga mutuwa suka zo ba za su karɓa ba a kada mu matsa abin da yake buɗe kaga yanzu mai zunubi shi kuma ya ji an ce haka kawai inda ya yi zunubi gashi ya zo gab da mutuwa aka yi mai wa'azi aka ce wa ne gashi dai yanzu dai akwai alamomi a ce yanzu duk tubar da ya ba za a karɓa ba ba zai ji tsoro ba ba zai damu bai fashe da kuka yi Allah mummunan zato a batta buɗan nan din ba kafirci yake ba to ya fi na? bajwa eh eh eh to ka gani ma ya ce kamar yadda mai kabira ma an ce wanda yake da babban zunubi shi ma da tun da ba kafirce ba ya mutu ta sai a ba al'amarin shi zuwa wurin Allah an karbi tuba shi ko ba karbi tuba shi ba mu kyale mu sa ran kawai an karba hmm, ya fi dan saboda shi abu a shari'a ga wanda ake sa ran Allah ya mashi afuwa ko ya mashi rahama to ka a tsamma ka a yanke mai ka a yanke wannan abu nan din domin gara ai tunanin Allah zai ma mutum rahama wato ya zama shi bai mai rahaman ba to ya fi sauƙi a kan kai tunanin ba zai rahaman ba kuma ya rahaman ba gane ba ko kamar yadda ne ba da misali ne ran nan kaga mutane zauna wani wuri to sai kai tunanin mutanen nan musulmai ne ko ba musulmai ba ne sai kai tunanin bari ka ƙi masu sallama kai tun da ba gane musulmai ba ne to kai masu sallama ya zama su ba musulmai ba ne laifin in laifi ne ma ya fi sauƙi akan ka wuce su akwai musulmai a ciki kuma baka yi masu sallama ba ya fito saboda ita sallaman nan da addu'ar da za a yi mutum in ya mutu ko a mai sallah in ya mutu ko a mai wani abu to shikenan idan ta tafi ne tana da gida ita in ta je ta ga gidansu ne sai ta tsaya in ba gidansu bane sai ta dawo kamar mutumin da aka yi hadari da shi sai aka kasa tantance shi musulmi ne ko ba musulmai bane mutane su rinjayar da shi musulmai ne su yi mai sallah ya fi a kan su rinjayar da shi shi ba musulmi ba ne su yi mai sallah tun da shi baligi ne amma dama in yaro ne karami aka same shi ya mutu to ba ruwan mutane da su ce sai sun gano shi musulmi ne ko ba musulmi ba ne inda ba ganin su suka rataye da kuros ba kaga wannan ga alama amma yaro karami aka tsinta ya mutu in dai a garin musulmai ne a wurin musulmai kawai su ɗauko shi su kawo shi masallaci su yi mai sallah kada ka tsaya ka tambaya ka ce to yaron nan tsinto toshi akai ba mu sani ko ba musulmi bane ko ba musulmi bane shi ba a tambaya game da yaro shi musulmi ne ko ba musulmi bane ta tsince shi a garin musulmai amma in babba ne shine ake tambaya to idan aka rinjayar da musulmi ne a rinjayar da shi musulmi ne tunda a garin musulmi aka samu gawar shi a mai sallah ko da daga baya a zo a gano ba musulmi bane ya fi sauki akan a rinjayar da shi ba musulmi bane a ja turbude shi a ƙasa sannan a dawo a gano musulmi ne daga baya kun gane maganganu ne manya-manya to shi ne abin da ake kallo shi yasa da aka zo aka ce idan musulmi ya auri wadda ba musulma ba musulmi sai auri kirista to sai ta mutu da ta mutu sai da aka zo ana maganan jana'izarta sai aka ce ta mutu amma a cikinta tana da ciki sai likitoci suka zo aka ce su bincika shin cikin nan yana da rai idan cikin nan yana da rai su sa cire shi a raba su shi an gama halitta shi sai a mai sallah a kai shi makabartar musulmai idan bai da rai fa ya mutu sai likitoci suka ce ya mutu bai da rai ina nufin ya mutu eh, bai mutu ba an ciro shi ko sai mutu daga baya ko shi nake so in ce sai mutu daga baya sai kai shi makarantar musulmi in an ciro shi zai rayu ko ya rayu bayan wani dan lokaci kadai ita ta mutu dazu shi da aka ciro shi shi kuma bayan minti talatin sai ya mutu to ba za a ce a hada shi da shi da maman shi a rufe ba saboda shi musulmi ne ita ba musulma ba ce shi sai a kai shi a mai sallah a kai shi makarantar musulmai ita kuma dauke ta kai ta can makabartar su to yau sai ta mutu shi ma sai ya mutu da likitocin suka gwada sai suka ce ai duk sun mutu yanzu ya za a yi ba za a yi mata sallah ba saboda da shi ba da ita ake kallon shi yanzu amma kuma ba za a sa ta a makabartan musulmi ba saboda shi kuma ana tunanin zai cutu ita za ta cutar da musulmai sannan shi kuma ba za a ɗauke ta a kai shi makabartan kiristoci ba saboda shi kuma zai cutu a makabartarsu saboda yanzu a can shi ake kallo a nan ita ake kallo za ta cutar da musulmai a can kuma shi ake kallo zai cutar shi kuma zai cutu to ya za a yi sai aka ce a nan ba ta za a cire shi daga tun da bai da ba amfani a cire shi da ya riga ya musu to sai a ɗauke ta yanzu a sa ta a wurin da ba makabartar kowa ba ba sa ta makabartar musulmai ba don kata cutar da musulmai shi kuma ba a kai shi makabartar kafirai ba don kata cutar da shi tun da ɗan musulmi ne shi ya fito ba ka za a yi saboda ba a so musulmi ya fito ko karami ne to na kan aka gan shi karami to ka ai kuskure a ce sai an tambaya shi a kai shi makabartan musulmi a mai sallah kai shi makabartan musulmi a rufe in dai ba abin da zai nuna shi ya riga ya fita daga cikin wannan ko yana da wata alama Na na wa a ba za ware shi ba a yanzu a shi da ita yana cikin ta a mai tashi daban ai ta ce ake kallo yanzu ya za a yi mai sallah yana cikin kahira ai ita ke kallo yanzu a matsayin wajen sallah da wajen abun nan shi yasa na ce a wajen sallah ita ake kallo a wajen sa kabari kuma dukansu ake kallo amma wajen ai sallah shi da an fitar da shi ne da ran shi sai daga baya ya mutu shi sai a mai sallah amma yanzu yana cikin ta duk sun mutu to ba za a ce a ciro shi ba a mataccen dan ba amfani ciro shi yanzu amma wannan hukuncin za a yi mai tun da bai fito bai samu sallah ba shi ba zai cancanci sallah ba dan yana cikin can amma da an fitar da shi waje an mata aiki sai shi daga baya ya mutu to shi ya samu sallah ya samu zuwa makabartan musulmi kawai kai tsaye ita kuma ta da ita can ba sallah ba kuma ba komai sai turbu ya kuma jaki haka za a yi alaikum assalam eh bai kamata musulmi su basu ba mu ne mu dai kawai haka ne a amai a london ba na taba ku labari ba wannan na son ma wasu kusunji wani mutum yana tare da yana makwabci ne da wata wadda ba musulma ba ita kuma na ce ta yi aikin asibiti har ta daɗe ta yi tsufa har ta yi ritare sai kuma ita ta riga ta saba da aikin asibiti sai ta ce ita dama tuntun aikin da take na asibiti aikin jin kai take yi ita ba wai ko da kuɗi ko ba kuɗi ba ita take yi ita ko yanzu da ba kuɗi ta yi ta za ta rika zuwa tana aikin sa kai kawai tana ta taimakon mutane sai aka bata tana ta yi shi ko makwabcinsu ne sai ya tsaya ya lura da safe in za ta tafi kawai sai ya zo ya je saman gidansu sai ya ɗauko mata jikarta da take ratayewa ya sauko da ita sai ta sauko ƙasa ya sauko da ita sai ya samu mata mota da tafi idan za ta dawo ma sai ya dawo yana nan sai kawai in ta zo sai kama hannunta ya riƙe mata jikan nan sai ta hau da ita har sai ta hau sama ta kai daidai inda ba za su katse ta to sai kuma gobe yana mata haka yana mata haka kuma tana da ɗan da ta haifa sadda za ta tafi shi yana zaune yana ta jan yana ta latsa shi idan ta dawo ma yana zaune yana ta latsa waya shi ba ruwan shi ne sai sai ta dawo ce welcome in za ta tafi ce bye haka yake mata kullum wata rana da wannan ya ɗauko ta sai ta tsaya ta ce mashi wai wannan aikin da kake yi man wa ya sa ka ya ce gaskiya ko wanda ya sani yana biyan ka ne ya ce sosai ce yana biya na ai kuɗi ake an yi oda an ɗaukan ne ana biya na kuɗi ba yan kaɗan ba ya ta ce to shi a shi yasa a shekin tana kai ya ci gaba bai gaya mata ba aka daɗe wata rana sai ta tambaye shi ta ce wai ko za ta so za ta san wannan da ya dauke shi ne mata wani tana fa da nan bai mata wannan abu ba wani ya ganta cikin wannan halin ya dauki wannan ɗawainiyar nata ya rike mata kuma sannan bata san shi ba ya kamata ta san kowa ne sai ce Allah ta ne ba musulma ba ce sai ce a ah, shi Allah ya ce mun ga masu shekaru da yawa kuma musulma ba ne mu girma masu ina jin ki? a matsayin ki na kina da wannan shekaru a ce ina gani kina fama to ni musulunci na ya ce in taimake ki Ah, ita fa ba musulma ba ce ya ce asali ba kusa kusa muke ba ya san amma ya kamata in taimake ki ko ke ba musulma ba ce in girma maki ta ce to ɗana ba ya manci ce ai shi ba musulmi ba ne ku ba ku da wannan tarbiyya a cikin abu na ɗin kuma ko muna da shi ko an ce mai maku ita ce gaskiya ita kawai a kai ta gaya mata yadda ake ta shiga wannan addini da wannan ita da take yin da tana tunanin tana taimakon wasu yanzu kuma ita ana yi mata taimakon da ya fi ita wanda take yi ta tabbatar mai wannan wanda yake irin ya ce a irin wannan ita in ta shiga abin da za ta samu ya fi abin nan ma sai ta kalmar shahada bayan ta musulunta nan ina tsammanin bai fi ko kwana ɗaya ko kwana namance kuma tana da shekaru sun kai wajen casa'in shine sai ta ce sai ta fita musu sai kuma ta fara rashin lafiya sai ta mutu sai ka taso ana rigima musulmai suka ce ai ga yadda abu ya faru matan nan ta musulunta ta zo ta alishi musulunci gashi gashi ɗanta shi kuma ya ce a'a shi mai shi kirista ce shi ba zai yadda ba in kau suna so su an ta su kai ta makabartan musulmai su yi mata sallah sai dai kuɗi su kawo kuɗi sai dai su saya sai suka ce za mu sai ƴan uwanmu suka je masallacin suka sanar ga abin da ya faru a hada kuɗi na manta na san wanda suka ji sun san pounds aka faɗi masu yawa aka ce haka za biya nan take suka hada kuɗin nan suka je suka biya shi kuma ya ba su gawa suka dauko suka kai makawata suka yi wata sallah suka kai makawatan musulmi suka ce yawan mu ce ko da kuɗi gara mu sauta to da nan ne ko limamin garin nan ne sai an kai shi can kafin mutane su gama hada kuɗin nan ina tabbatar muku wallahi za an kai shi makawatan kiristoci sai yan sun kwace shi in dai za a ce shi yasa Allah bai ƙara ruwa ba na da asiri amma idan aka zo aka yi maganan can mumini ya ayyuhal na amanu idza ja'akumul fanta muhajiratin fantahinuhunna aka je har ƙarshe aka ce a ƙarshe ku biya su in matan kafirai ne suka biyo kaf ku da su zuwa ga kafirai ku biya su sadakinsu da kudin aurensu yanzu musulma ta gudo a gidan wani babban kafiri ya kashe miliyo ya sai mata mota ya kashe bakudan kudi ya kashe kaza ta zo su zama musulmai musulma ya zo ya biyo ya ce in dai ana so a batta cikin musuluncin nan sai dai in abu ya shi waɗannan kuɗin da ya kashe wajen aurota da kuɗin da ya mata hidima dan Allah ta ina za mu samu kuɗin nan wallahi muna gani zai sa mata igiya ni dai in aka ganna mu gama an zo da ita rugazan dan kada ma ta gani a gaba na wallahi rugawa zan yi dan na san ba za a haɗa kuɗin nan da za ku ato ta ba kafin a haɗa kuɗin nan mun shiga uku gaban mu za ta yi ta kuka ya data kawai ta gudaita da faɗi miliyoyin kuɗin da ya kashe mata ko kuɗin da ya yi aure ya ce in kuna so ya batta a musulman nan a cikin gidan musulmai sai dai in abu ya shi duk kuɗin da ya kashe mata kuna gani na zama haɗa kuɗin nan mu bada yanzu yanzu mu bashi idan musa ba zai sai je kotu su ta turanci kawai kafin mu tsara in Allah ya sa za mu tara bayan shekara goma na? za mu yi? ka goyi bayana ko? to kaji to balle su zo da yawa su goma a ce ga mata nan kahirai ne sun musulunta su goma manya-manyan abin nan suna auren manya-manyan jigajigan kiristoci a ce su biyo su kuma su ce ba faɗa mun kashe kuɗi kaza ne muka yi hidiman auren su muka yi kaza in kuna son su zauna musulmai ku biya mu kuɗin mu je mu auri wasu mu basu in ko ba haka ba wallahi giya za mu sa mu ja su mu tafi da su kana ganin nawa za mu bada ko kungiya ta kasa aka kira sai an cuya in ba sa ba maka kira kowa waye shi ba ita zai buga ba ita ce mai cin ba wannan da suka yi girma in an baka waye shi guda biyar in ta ɗauro duwar da ka buga ba ita bace kan ma ka fara neman su sai wahala sai wahala samun su in dai ba su suka baka mai cin ba dan an baka namban wani cikin waɗannan manya-manyan malama aka ce ma ga namba shi wallahi zai ka buga wa ɗari baka samu ba sai dai Allah ya taimake ka ka haɗu da shi ya baka da kanshi to kaga ya baka mai cin amma dan ka gamu da wani kace kana neman namban sheikh wani ya baka wataƙila ya fi shekara bai amfani da namban ba mhm. to ya zaya a kira waɗannan gaya masu matsala kuma ba mu da ofis ɗin da za ka tafi wurin ka je ka tadda ka ce ga ofis ɗinsu nan in ka je ka aje kes ɗin zai zo ofis ɗin ya gani ko akwai to to ai ga mun kan muna cikin wani hali duk matsalar da za a samu yanzu a matsayin ka na musulmi a ce yau in ka samu wata matsala ka ce bari ka ruga ofis din shugabannin da zaka je ka gaya mawa wallahi in ba ka samu wani wanda yake na kusa kusa sosai ba matsalar na har sai ta ci ka ta ci ba baka samu wanda zaka isar da wannan matsalar wani shi ba tunda ba da ofis ne kaga da ka je ka sanar ka je ka faɗi a wurin wanda ke ofis din zai rijistarin kres din ya gaya masu kuma da aya akwai ofis din ko yanzu ba mata wa matu dan za a tsaya fa kada mu shiga wani wuri kuma da ba ruwanmu wa alaikum salam kaka koma bayan dan Allah ka zo kai gaba nami ka a gaskiya ka bai damu daga nan har Kano ka kai mu babu na'am in an je ina na mi amfanin mi ya cece ta na ba zai cece ta ba an sa ita ce a da ta musulunta ne amma ya musulunci ya riga ya toshe kofa komi an je lahira ba wanda zai samu ya tsallaka ta yin ba bayan annabi ya bi ba ta magana na nan gaba na ya fito ko ta rana ba kwa kallon ba kallon tam akwai fa sabon zuwa kun san fa kullum muna da sababbin zuwa ko to in ka sabon zuwa ya tambaya shi kuma zai ka hada da tsohon zuwa kai tun farko kai farko an fara littafin da kai wani kuma shi yau aka fara da shi to in ya tambaya ko ai kaga daidai ne na to so na ka shine nan kawai ku riƙe kyale ni da mutane na ni in na na san fuskokin mutane so ina gane sabu ba wanda bai dade yana zuwa ba ina kuma gane tsohon zuwa in ko ga na diran ma wani to shi da shi aka buɗe wurin ba kuma ya kwaso wani aikin ai eh, wannan zai dira mai kawai har gara zai ce da ya kamata ce a ce shi ne ma zai ba wani wannan arka to wani kowa da ci aka ba shi ce aka fara ba ya fito to sai aka nan shine nan aka yi wani an gane wannan magana muna bi a hankali ne fa dan a gane to sai taubatul muntahiri tuba wanda ya kashe kanshi wanda shi da kanshi ne ya sha abun kashe kanshi ya kashe kanshi ko ya ɗauki abun zargewa ya zarge kanshi ko ya ɗauki bindiga ya harba kanshi shine almuntahir wanda ya kici kanshi da kanshi dan barno kisan kai wanda ya kashe kanshi da kanshi shine almuntahir ko shi mai kisan kai wa man qatala nafsahu wanda ya kashe kanshi shi ya sha abun kisan kai misali ثم تاب من ذلك قبل مباشر في وقت مباشرة أسباب الموت قبل انفصال روحه من جسده wanda ya sha kamar yanzu wanda ya sha dafi ai kaga ba kai da yake mashi kiwu ba ba kamar wanda ya sa bindiga bane ko wanda ya sa bindigan ma yana iya harbi wani wuri ya zama ba wanda zai mai mutuwan kifa faɗa kwala bace sai an dade wata kila yana harba harba ko ya ji zafi ko ya ji wani abu akwai kuma inda za a harba a ce kifa ɗaya mutuwa kaga inda soja zai harbi kanshi yana so ya mutu da inda wanda ba soja zai harbi kanshi ba in yana so ya mutu daban-daban ne dan shi soja ya san inda zai harba ya dade ya san inda zai harba ba zai dade ba da ya harba kafin ku zo ya mutu ma shi ya san ya san makasa shi sosai ko kuma fulani idan ya sa sanda in so yake ka mutu ya san inda zai sa ma ita in ya sa ma kafin a kwace ka ka mutu in ko so yake ladabtar da kai kawai baka tsoro ya san inda zai sa wannan ya ladabtar da kai ne zai sakan ma ita a wurin ne ka je kai jiya a gida amma agalabiya ba a mutuwa wurin idan an mutu na bacin rana ce to ya san wurin bugu ko ina sandan na? a ta wadan barno? idan fulani ne shi? oh da aka ci haka ya san inda zai sa sanda amma wannan sirrin su ne ba za a faɗi ba an sani da ya sama sanda wurin nan inda ya same ka akwai inda zai bugu biyu akwai inda zai ma ɗaya ne kawai da ya gaura ma ita juya baya zai kawai ya san da ya juyo ma ka mutu ba sai ba zai jira ma wai ko zai tunanin za ka rama ba ba magana wani rama in dai ta samu wurin ya sakan ma ita wurin ya san kawai da ya juya kawai ka juya kai ba an gama akwai inda zai bugu biyu yana so ya ƙara akwai inda ko in yi ma wannan dama ya ladabtar da kai ne kawai rafka ma ita kawai ka je ka ji zafi kai jiya sati ɗaya kawai kana jin ciwo amma ba dan ka mutu ba in ka ga ka mutu din to kwana kwara kare kwana ce amma ba niyan kashe kai ba so ka kaga wannan in shi yayi makan shi ko ya sa wani yayi mai to wannan kaga shi ya san inda zai ci a buga to wannan yanzu misali shan magani yayi ya sha wata fiya-fiya kamar yadda wata yarinya ta yi da aka ce mata za a yi mata aure ta ce ba ta so kuma auren ba ta ma da gaskiya saboda tashi ce ta raki ta wanda ba musulmi ba ta ce shi take so wai sun saba akai akai da ita to ai ba zai yiwu ba musulmi bane sai ita fa sun saba da shi to zaka shi take so da aka yi mata faɗa kawai ta fito waje kamar tana zuwa ta ji so ta fiya fiya ta kwankwada kawai kuma ta sha da yawa kafin a zo kwabo ta mutu to mutum zai iya shan wata fiya fiya misalin an ce kwalba ɗaya gaba ɗaya za ta kashe shi ta yi sha rabi da ya share jima gajin mutuwa ya taba shi ya fara jin mutuwa zai sai kuma ya ce ya tuba kaga da a yayi laifi na kisan kai to yanzu da zai ji ya ji mutuwan ta fara taba shi sai ya ce ya tuba to ya wannan tuba fa qabulu ay tawbatuhu ala hadha al khilaf al madhkur yace shi ma a karɓi tuba shi a irin wannan halin to akwai daidai yake da sabanin da muka faɗi wasu sun ce ba za a karɓa ba tunda ya riga ya san ya sha abin da ya san mutuwa zai yi wasu suka ce a'a ya danganta ga yadda ya sha ko kuma da saurin lokaci da sauran lokacin da zai iya yi kaiwa ya rayu in akwai sauran lokaci ba zai mai aiki wuf gaba ɗaya kwala ba sai ya tuba to za a ce to da sauran ya tuba to wasu kuma suka ce a'a idan an gano akwai sauran lokaci na rayuwarsa shi ya sa yanzu ya tuba to ba za a karɓi tuban ba saboda yanzu tubar da yake tubar ya sha maganin ce ba tubar sauran zunubi ba tuban laifin ya sha maganin kisan kai ne ba tubar sauran laifukan da ya ba kafin shan magani. ya fito to ba za a rasu wannan ba don bi ta haɗe da waɗancan amma idan ya gano ba sauran lokacin da zai rayu sai ya tuba to za a iya ansa tubar da ba ta shan maganin ba tubo wani zunubin shi na kafin wannan to wannan zunubin kuma shine sabo kun gane ku rika zuwa in kun je gida ku rika karanta littafin wasu ba za karanta ne aka yi aka aje kawai zai kaje kai ka aje ka dawo kuma gobe kuma kullun sabon aiki ne amma wani yana sa a gane wani tunda kun ga can wani sai ya ce fa tawbatuhu ai ai wannan fa qabulu tawbatuhu ala hadha al khilaf al mazkur akan wancan sabanin da aka faɗi ne baya sai ya ce wasawab amma abin da yake daidai shine an yi kala in taba fi halatin yaqduru fiha ala izalati asbabil mauti wal audati ila al hayati lam tuqbal idan ya tuba a lokacin da zai iya cire wannan abun dafin kamar misali zai iya kurban wani abu a lokacin sai aka je ya sha wancan dafin ya sha wata fiya-fiya sai aka ce ga manja kwalba ɗaya kurbi kurbi kurbi kurbi ko ko kuma zai iya samu ya dawo yana jin zai iya dawowa a rayuwa amma sai ya tuba to ba za a karbi tuban ba domin a wannan lokacin ba tuba yake yi don abun nan ɗin ba tubai yake don ya ci gaba da rayuwa ko tuba yake don abun nan ba don laifin yake tuba ba la'annaha taubatu mubasharatul ba'siya domin tubar da yake tubar saban da yayi ne ba tubar laifin su kan sanna ba yake ba wa illa qubilat in ko ba aka ba sai karba idan ya kasance tubar da yake yi ta wancan laifin ne ko zai rayu ko ba zai rayu ba ko kuma babu sauran wannan lokacin da za a iya cewa ya samu wani abu amma duk da haka sai ya tuba kaga yanzu tuba yake dan yana so ya je can an karba ya fito amma qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam amma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace man qatala nafsahu bi hadidatin duk wanda ya kashe kanshi da wani karfe ko ya dauki wata wuka ko wani karfe ya daba ma kanshi fa hadidatuhu fi yadihi to za a tada shi ranar kiyama da wannan karfin a hannun shi Ya fitulu biha nafsahu fi da jahannama khalidan fiha abadan zai dinga kashe kanshi a cikin wannan wutar jahannama ya ta kashe kanshi a cikin wutar jahannama har abada shi yasa kisan kai mummuna ne kuma muna kiran matasa ku kiyaye kashe kanku ba gaira ba dalili saboda kawai mutum wai an bata mai rai ko an mai wani abu ba daidai ba ko ya fado kan wani wuri wani ma wai kawai ya tambaye baban su ya bashi kuɗi kawai ya ki bashi wai sai ya ce shi kawai ma kashe kanshi zai yi sai je ya samu wani abu ya zarge kanshi a tambaye me wai dalili wai ya tambaye baban shi ya bashi kuɗi to baban ka ne ɗazu nan muka yi karatu abinda ake umartan ‘ya'ya su yi ma iyaye na kyautatawa ya fi nauyi ya fi ƙarfi akan da ake umartan iyayen su su yi masu na kyautatawa bai fito ba ya fi kuma ƙarfi a kan abin da ake umartar mutum ya yi na kyautata ma iyalinsa wanda zai ma iyaye ya fi ƙarfi akan na iyalinsa ma ba kamar yanzu ba ne in ka je ka tara matarka da 'ya'yanka 'ya'yanka na ta shan wahala sai ka ce wai kai ai abin da aka wajabta ma kulawa da iyalinka ne ba a ce wajabta maka kulawa da iyayenka ba ai ma ba kai kaɗin suka haifa ba ai kuna da yawa ba ka ke cewa ba idan aka ce abu farilla ne na wannan na iyaye kulawa da iyaye ba fardu kifaya ba ce wanda za a ce in ma wasu sun tsayi da ita ya faɗi a kanka kowa wajibi ne a kan shi kyautata ba mahaifansa ko wasu sun yi ba ka kallon wasu in sun yi kace tun da wani ya yi kai kaƙi kowa ya nashi kuma iyaye in dai irin waɗanda suke dattijai ne ko a yanzu ai abu bai masu yawa ba zai tara zai tara abu a gidan shi da yawa an tara mai ko ƴaƴan sun kawo sai dauka ta raba ma ƴan uwan shi yana raba ma kuma abokan shi da abokan makwabtakan shi da yayi mai to ya za ka yayi mai yawa saboda haka kai in ka ga wani yayi sai ka ce kai ba sai kai ba abinda aka umurce mu na mu kyautata ma mu nauyin shi ya fi nauyi akan su abinda aka ce su yi mana haihuwa mu da suka yi kawai sun gama komi sauran abubuwan nan su ƙara kyautata ne amma nauyin da za a ce a yi na kyautatawa a kan ƴaƴa da aka haihu su ko bai da iyaka dole ku gane maganar nan don muna da sakaki ba ɗan kaɗan ba game da maganar kyautatawa mahaifa mutum sai wani ɗan abu ɗan tsugul har sai ya rika cawai shi da tsakanin shi na mahaifan shi ba wani abu wallahi sai dai Allah san barka shi wallahi sai dai addu'a kawai sun nan kokari yake yi abin da yake ma matar shi ya linka dai abin da yake ma mahaifiyar shi so goma to ni kenan ko baban shi da baban da maman duka ba warewa aka yi ba kowa ana ba shi alanatu halihi sai ka la'akari da halin saka la'akari da halinta a kyautata musu a yi musu abin da ya cancanta a kada ce abin nan ne ranar da muka yi wannan karatun ɗazu na maimaita magana da rana wata baiwa Allah ta ce da ne magana nake cewa lokacin da mutum aka haife shi ai shi mahaifinsa ba haɗaka suke yi da wasu ba ya maka hidima duk abin da ya kama yi kawai yake baya jiran wani baya jiran wani ya ce wai to ai shi yana tunanin wani zai ma dan haka shi ya bari shi kawai ko ne in ta aka yi baka da lafiya da safe kawai in ya taso Allah Allah yake ina zai samo kuɗi kawai kai ka asibiti ba ruwan shi da tunanin ko wani zai ma zai dauka ba wanda zai ma kawai sai shi haka ne ko to kai kuma yanzu sai ka rika kin yin wani abu wai kana tunanin wai wani cikin yan uwan yan uwanka zai yi ai ba kai ka da ka haifo ba in ma kai ba kai ba wani zai yi shi haka yi tunani a lokacin da kake abin nan ko kuma ka jira ka ce ai hadaka kai kana da wadata wani cikin ƴaƴan shi bai da wadata to sai kuma a raba a ce wai yanzu ana so ga azumi ya zo za a tayin baba buhun nan shinkafa za a sai mashi sukari za a sai mashi kaza Na a raba kowa ya kawo kuɗi kai babba ka ɗauki dubu talatin wannan dubu goma wannan dubu goma wani ana ya kawo dubu goma nan sai a sati guda shi bai haɗa ka bai kawo tashi a ta jira sama ba ba kuma hidiman ba a wancan da ba zai iya kawo dubu goma ba shi ya je ma babawanki da guga abin da zai iya yi kenan tunda bai da kuɗi shi ma babawanki da guga kai kuma babba da kake da kuɗi ko ƙarami da kake da kuɗi kai kuma kakka jira kowa in hidimar nan ta dubu ɗari ce ɗauko dubu ɗari kai hidimar ka kawai ka kai mashi wanda ya ga dama daga baya ya kawo tashi ya ƙara ma baban yau ne ya ce ga dubu ashirin ɗina sai ce ƙara mai ga dubu talatin ɗina ce ƙara mai sai ka kai ni riga na kai ga wannan ya zo ga dubu goma ga dubu biyar ɗina ce je ka ba baba duk a ƙara mai ai ba zai mai yawa ba ko ya rike ko ba wanda ya ga dama shi ma ni na riga na yi ba ka zuwa kuma kai ta ansa kai ka tara ka mai da dubu ɗarin ka bayan kana da su ne ta ba yunku bai mai yawa in kai kake da duk duniyan nan ka ɗauko ka ba mahaifanka wallahi a wurin Allah ba ta yawa ba ba ta yawa ba ku duba fa saboda girman haƙƙinsu da aka kawo maganan wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an sai aka ce wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana to ai wannan girman shi ya kawo aka hada su aka ce to tun haka ne aka zo aka tambayi wani zunubi ne ya fi girma wanda ya fi kowane aka ce al-ishraku billah aka ce sannan sai wane aka ce uququl walidayni aka ce wani aiki ne ya fi lada wurin Allah aka ce sallah wani aiki ne daga nan fa wajen lada sai aka ce birrul walidai ku dubi girman sallah yadda aka hada daga sallah sai aka ce sai bi mu iyaye da wanda sallah saboda girmanta in mutum bai yi ta ba ana kashe shi ma to sai aka sa kuma namba ta biyu ta wajen da'a da za a samu lada sai aka ce kuma yi ma iyaye biyayya da aka ƙara tambaya aka ce sai wanda sai aka ce jihadi fi sabilillah ashe jihadi ma fi sabilillah nan ba ta uku ne nan ba ta iya kyautata mu iyaye nan ba ta biyu dan wani ma ya zo zai tafi jihadin ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zo ne in bi ka mu tafi jihadi amma na baro mahaifa na suna ta kuka sai ce koma sai ka sa su sun yi dariya sai ka zo mu tafi jihadin kuma koma gida sai ka lallashe su sun yi dariya to sai kuma sai ka dawo ta tafi jihadi ku daure ku gane ko ba za ku dauka ba amma dai haka yake ya fito eh yawwa eh yawwa mai tsamin nono kenan a shi ne karshen dawa na ce shagen gora to mai tsamin nono ba daɗi kenan to ka ga yanzu da rana da muka yi magana ba zan kira su a ɗazu da rana da muka yi magana sai wani ɗan ƙwasa ya ce to kuma wani lokaci yawan yin kai kuma in ka dinga yi sai sauran ƴan uwan su rika jin haushinka ta rika cewa wai kai kana so ne ka nuna ka nuna kai iyaye su fi son ka su fi so sai na ce mashi wannan kada ya dame shi shi yayi saboda Allah kawai kakkaki ka ce wai dan sauran ƴan uwan za su rika jin haushinka cewa da shi so yake fi shiga wajen baba ko ya fi shiga wajen abin nan kullum ana magana mutumin kirki sai ba ya rika cewa yowa ne Allah sarki wa ne in koyi muke ce ranar naka sai naka ranar dan banza fa to ai da an ce ranar naka sai naka an gama to saboda wannan sai mutum shi ya ji gujin cewa ko kada yi ba ruwanka kai kawai saboda Allah ya fito to nan su kunji wa man taradda min mawdi'in wanda ya hau wani wuri sai ya fado ya hau wani wuri da gangan ya wuntsulo fa huwa taradda fi nari jahannama khalidan fiha abadan zai dinga gungarowa a cikin wutar jahannama kuma zai dawwama ciki har abada ya fito wa mahmul abinda za a dauka nan alas hilali katli nafsihi min shiddati ghaizihi akan halaccin idan ya ce ya halatta ya kashe kanshi saboda yana tsananin fushi sai ya kashe wannan to shi ake ɗauka walan yandam ala zalika hatta mata bai nadama kan wannan ba har ya mutu amma wanda ya nadama ya zo kashe kanshi ya nadama ko ya tuba ko ya shikenan wa illa qabla al maut wa illa faman yastahil qatla nafsihi wa illa faman lam yastahil qatla nafsihi wanda bai halartar da cewa ya kashe kanshi daidai bane ba halartawa yayi ba wa bashar asbabal maut amma sai kuma ya je ya ɗauki wani abin da ake kisan ya sha ko ya kashe kanshi fa innahu idza ahassa bi zalika ay la budda an yandama qabla al maut wa yahimma bil akhbil khalas to wannan idan ya gano to kafin ya mutu kaga ba makawa kafin ya cika zai tunanin cewa ya faci kai shi yanzu yayi dama yanzu bai so ya sha ba wa zalika tauba to wannan sai ya zama tuba karkoni shi kenan tunda yayi kokarin ya faci kanshi kaman wanda ya aka zo aka ce ana cikin jirgi ko sai kama da wuta to mutum ba zai zauna ba yana gani nan ya zaune ya bari wutar ta kama shi yadda ake yi in dai zai yiwu ya ƙara ko da minti talatin ne ya ƙara rayuwa ta wajen hanyar ya yi escaping shi to dole sai ya yi ba zai zauna ba ya ce su sun dogara ga Allah kawai yana ganin wutar da ta wata kama shi a'a yau ƙasa tunda ana tunanin in yayo kasa wataƙila ya faɗa ruwa wataƙila ya faɗa ko wani abu ya ɗaukai ko wani abu dai to ba zai zauna cikin wannan wurin ba sai ya yi ƙoƙarin ƙwatar nan ko da zai iya rayuwa sakan ne bayan wannan to wannan ya yi abin da ake so a shari'a amma in ya zauna da gangan ya ƙin komi bai ya yi ɓanna ya fito ko to wanda ya sha dafi sai da ya ji alaman zai mutu kuma ba tare da dama yana halartar da cewa ya halarta mutum ya kashe kai kanshi ba sai dan haushi ya ji ko an bata mai rai sai ga kawai koma dai haka kawai zai yi da ya ji alaman abun mutuwan sai aka damƙa mashi abin da zai sha ya karya dafin iskiyar wannan iksir na makarin dafi kenan makarin wannan abun sai kuma ya ansa sai kurba kaga yanzu yana so ya rayu ko da abin nan ɗinsa ba to ya kaga ya yi ƙoƙarin kenan ya yi nadaman da ya yi kashi to sai a ce wannan tuba ce to wannan abin nan din shine abin da yake nufi wa tawbatuhu maqbula wa zalika tawba wa tawbatuhu maqbula fi tilka alhala tubashi wannan yayi a wannan sai a ce an karbi tubashi amma fala budda an yakuna istihlal mahall al-hadith dan haka babu makawa ya zama a wancan hadisin da ake nufin cewa zai ta caka ma kanshi a can to in ya zama akwai halattarwa kenan yana ganin ba komi ma ya kashe kanshi yayi daidai shi duk ɗaya da wurin shi to shine wanda ba za a yi mawa ba ya fito ko ya ishe mu haka sai tawbatul kafirin ko su kafirai kwata-kwata na masu shan dafi a kuskura bai halatta a shashi ba bai halatta ba bai halatta a shashi ba wannan kuskuren mun sha magana kai shi mun yi babi da muka yi magana kayan maye kayan abu na an yi magana kai shi mutumin da zai sha abu ya taɗi ya abun nan ba ko wani bai shi kato ne aka yi gardaba da shi aka je za ba shi ya ce shi ko kwalba ɗaya ya shanye wai ba za ta yi mai komi ba aka ɗauka aka ba shi da ya yanke jiki ya lafto ya hau ya tsalle ya faɗo sai dai wajen kwana bakwai bai motsi kwata-kwata abin da za a sha mai irin wannan kuma a ce wani irin magani ne wani magani ne za a sha mai irin wannan abu ka su ma abin da zai girgida ka sai ka sai ka abin nan wannan ni dai ba ni ganin abin to amma mun ma yi karatu a kan shayi da halatta ba wannan nan magani ana shan shi ne abin nan ne ko maganin da ke ɗauke ma mutum hankali na maganan wannan da ake sa in za a mai allura anesthesia ai malamai sun yi ta magana ne da za a samu wani abin da zai fita da shi za a amfani da shi wanda zai ɗauke da mutum ya fitar da shi daga hankali ko wani abu kuma dan a ji saukin abin nan din ne amma mutum ya sha wannan abun wanda zai ɗaga shi ya kada shi ko ya suma ko ya ta harbe harbe ya dinga amai ya dinga amai kuma an gwadawa suna sha ma daga nan su wuce su mutu sai mutane za su rika shan shi ya kamata ma hukumar yan diya su kama masu masu sai da shi ma to a shi kenan ma na wa alaikum assalam wuskura eh yau yau yau din nan ma to doctor eh shi a kuskuren eh su suma ko su mutu kwakwalwarsu eh yana sha to shi dan kwaya ne ma dausan kawai wannan kawai rikakken dan kwaya ne content content content content dai inda za ka tambayi wani likitan ba zai gaya ma wannan maganan da wannan ya faɗi ba sai dai shi dan kwaya ne kuma har da azumi ma kaji yana sha to shi ba ruwan shi da addini Allah ya sauƙaƙe shi ni dai ban fahimci ban san wannan abin ba amma ku bai dai wasu malaman amma dai abinda mutum zai sha wasu sun sha sun mutu wasu sun sha sun suma wani ya kwana da kwanaki yana kwance bai da lafiya kuma duk neman magani ne bayan kuma akwai wasu magungunan da mutum zai yi amfani da su ba sai ya sha wannan ba to gaskiya ni ban san halacce shi ba banna ce sosai zai iya kashe mutum kuma wasu ma sun sha sun mutum kuma kai ma ka ce wasu ba sun sha kwakwalwar ta burkuce to mutum ya sha wannan ya ce kuma magani ya sha maganin da daga nan sa burkuta kwakwalwa wai mis abuse ai wannan ba ma dama fa ba maganin asibiti bane maganin abin nan ne maganin abin nan ne a kakir ne na abin nan ba maganin abin nan bane na likitoci to ko su na likitocin ba ka ga akwai wasu duk an faɗi sai a ce akwai side effect nashi gashi gashi gashi aka tambaye ka kana da kaza kana da kaza ka ce a ah, sannan su baka wani an ce kana da kaza kuma su ki baka saboda wannan matsalan shi ko wannan kowa fa kurba yake a kurkura kawai sunan shi da kaji kawai ka ga sai a ce ma ta samu a kurkura ka kurkura ka dauka kurkura kai baka san jinin ka baka san kanan abun nan ɗinka baka kurkura kawai ya daga kai ya dirka da kasa wani irin magani ne za ana neman lafiya a dirka ka da kasa <laughs> wadda shirme ne kawai mutane dai suke yayi wannan abun ni a fahimta ta amma in kun ga wasu sun halatta muku kuma za ku sha ku ni dai ba zan sha ba ba zan kuma sa wani ya sha ba Allah sauka ji subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم